Salamu alaikum. A Amurka an sami nasara a wani gwajin farko na maganin cutar Ebola da kamfanin Glosmith ya yi. A Saliyo, annobar Ebola tana matuƙar shafar yara yawancinsu suna zama marayu. Sai Somalia inda ƙungiyar TED ta shirya gangami domin matasa a magaɗi su domin su yi mukabula na musanya ra'ayi dangane da hanyoyin sake gina ƙasar bayan shekaru ashirin ana yaƙi. China ta kai wa sojojin ruwan Najeriya wasu jirage da ta saya saboda ta yi sintiri da su. Daga ƙarshe a Afirka ta kudu, fada Desmond Tutu ya yi hudu ba kan mutunta jinsi a wani bikin cika ciki na bana a birnin Johannesburg. Salamu alaikum.